إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله أباركم بدها دواء a daidai wannan أنا na yin ranar juma'a kamar lokaci zuwa lokaci muna tattauna wata matsala da suke da alaka da addini ko rayuwa bisa ga halin da al'umma take ciki domin mu sami wata wato koko in ce domin mu samu wani haske daga koyarwa ta addini game da abin da ya shafi rayuwar mu kai tsaye a bisa ga haka ne a satukan da suka gabata muka ɗauko wata wato nukuta wasu suke mai matuƙar muhimmanci da ya kamata zamanto al'umma su san mai addinin musulunci ya faɗa game da wato wannan zanubin shine hali na taɓarɓarewar al'amura ta kowace fuska wato a cikin rayuwar da muke wanda a wancan jawabin idan ban manta ba na wato ambata mana hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya fara da a gare su da manzon Allah sallam yake ambata waɗansu abubuwa da idan suka faru cikin al'umma in ma dama al'umma suna aikata wannan abubuwan to ga abin da zai biyo baya gashi abu kaza abu kaza idan wanzu salam yake magana cewa idan al'umma suka koma suna cinikin ina wanda a wancan lokacin mun bayani cewa cinikin ina ga shiga siffarsa ma'anarsa shine wanda yake da hali baya tausayin na kasa da shi bai ma ƙoƙari yake ya zai samu wata dama ko yaya ya ƙara gallaza masa shine abinda cinikin ina yake turantawa ko yake masalawa zaman to wanda Allah ta'ala ba shi wadata ne ma yake kuma masu ɗan ƙaramin ƙarfin ya zai ƙara maki su ya ƙara ƙwata abin da yake hannun su su kuma su ƙara wulaƙanta shi zuciyarsa ba ta raurawa akan wannan abu baya tausayi domin sanar kita in an koma ana irin wannan mu'amalar a cikin al'umma ta sannan mutane kuma suka manta game da makomar addini aka koma kawai kasuwa kasuwa kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi babu wata maslahar addini da take zuwa tunanin mutane ya addini zai ci gaba ya addini yake ciki ya ma nake riko da addinin a'a kawai me za a ci me za a sha me za a sa me za a hau wata harka ce take akwai shi yake cewa ah, wa afasum abnabal batar wa rabitum idan mun ta kuma wa tarakkumul jihad fi sabilillah aka bar jihadi duk abin da yake nuna ma'anar taimakon addini kowa babu ruwansa to mun zai san idan haka ta faru me zai biyo baya Allah ta'ala zai dora kaskanci ga waɗannan al'ummatai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a shiga kaskanci da Allah ta'ala ba zai ɗauke wani ƙasƙancin ba sai an koma zuwa ga asalin addini kowa sai ya yadda addinin musulunci ya ɗabbaƙa shi tun daga zuciyarsa da ma'amalarsa da gabansa da komai Ni daga karan kansa har zuwa ga cikin gidansa iyalansa ya ɗabbaka koyarwa addini da ma'amalarsa a ofis ko kasuwa da dukkanin ma'amalarsa sannan za a samu canjin da ake so sa man yake ta sallallahu alaihim willan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum har sai kun koma zuwa ga addinin sannan Allah zai dauki wannan kasancin da ake ciki wanda a wancan lokacin na ba mu misalin a cewa bisa ga lalacewar al'umma da ake ciki waɗanda suke masala ma'anar wato gwagwarmaya addini da jihadi din da dukkanin ma'anoninsa a cikin al'ummar nan su ne suka fi kowa wulaƙanta na ba mu misalan a mutanen da suka fita harkar da'awa ta musulunta da maguzawa da kuma ƙoƙarin tattauna da waɗanda suke ma'abuta wasu addinan irin jihadin da suke da maya kuma su ne suka fi wa kowa wulaƙanta a wannan al'ummar ba wanda yake kula da maslahar rayuwarsu ko ma kanta da'awar siyar da addinin gaba ɗin ba wanda yake tubar ina aka kwana me za a yi sai ga kayan su a wulakance motocin da suke fita wa'azin du sun lalace ba wanda yake taimaka musu da titi illa man rahima rabbuk sannan mutane na biyu da na bada misali a kai shine ma'abota alƙur'ani masu karantar qur'ani ba dare ba rana kullum shi a ran bai da aiki tun safe har dare sai koyar da ƙur'ani mai bi tsangaya ce da shi me bi makarantar islamiyya ce da shi me bi kaza mai bi kaza bai da aiki ce kansa qur'ani amma ya fi kowa wulakanta a cikin al'umma kowa na ganin sa wannan kaskantacce ne bai da wata daraja a cikin al'umma kuma wannan al'umma ita ce sa wai Allah ta'ala ikalle ta da rahama ita ta sa mata na Allah kana wulakanta shi ba ka taimakon addinin Allah kuma kana sa rai Allah ta'ala zai taimake ka wanda ta ga kamar yaudarar kai ake kisa duk kasashen da kaga sun zauna lafiya da kasu musulmai da ake ganin su a matsayin abun koyi cewa ƙasa Saudiya ko ƙasa kaza ana zaune lafiya abubuwa masha Allah ka dai kalli masu da'awa a cikin su a ramomin su dai kalli da suke rayuwa ba sa da suke cikin martabawa za ka zauna a harami tana karatun ƙur'ani, wani balarabe ya kai baki ne sai ya ɗauko kuɗi ne bai san adadin ba sai ya dinka sama kawai juya ida ba ne yana jin wannan na Allah ne in na samu masa zan samu matsayi a wajen Allah zan samu biyan bukata amma mu ba haka muke kuma muna sa da Allah ta'ala zai dube mu da tsayar rahama ya tausaya mana ta yaya ta yaya ya kamata mu canza tunani inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala baya canza mutane sai sun canza da kansu to mun kasa canza kuma muna ta cewa wai Allah ta'ala ya canza mana ta Allah zai canza ta min aina ya asin nasar ya nasarar za ta zo Allah ta'ala ya samu dace don haka a wata hadisi ya tabbata a cikin sunan na ibn maja a haila yau daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara ta a gare shi manzon Allah ya ƙara lissafa waɗansu abubuwa guda biyar hadisi ne wanda yake mai daraja ta hasan insha Allah ta'ala a kalli hanyar da da kuma illar da take akwai Allah da zai kai zuwa ga martaba ta hasan bi idinillahi ta'ala Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto gare mu sai yake ce mana khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun akwai wasu abubuwa guda biyar da idan aka jarabi wa'annan al'umma wannan al'umma tawa da su wa'annan abubuwa guda biyar amma ku sahabbai ina neman muku tsarin Allah kar wannan abin guda biyar su same ku izaman to abin abubuwan za su zo ne bayan ba ku sai manzo sallallahu alaihi cewa abu na farko malam tazhari al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha إلا فشاهد فيهم الطاعون والأوداع التي لم تكن مضت fi aslafihim allazina madaw matsawar wato ainihin alfasha ta bayyana a cikin al'umma wato alfasha ba taɓa bayyana ko da sau ɗaya a cikin al'umma ba hatta yu'linu biha mutane su waye gari suna tallata wannan alfashar ana tallanta a kwararo a ko'ina illa fa mutba'un wal auja ba su sakamakon haka an ta samun abba'un annuba wato ciwuka wanda suke kamar masu uniform a ce duga shi mutane suna ciwo kaza wal auda da ciwuka iri iri iri iri allati lam takun mabati aflatihim alladhina mabaw irin cutukan da ba sa a cikin al'ummatan da suka gabata matsor mutane suka dauki alfasha ita a bar tallatawa a bar kashewa kuɗi a bar duk yadda za a yi a ga an sallata alfasha za a yi kuma za a ga an aikata ta ta zama uniform ai ba komai bane dan an ce suwa suna kaza a ta ai normal ai yanzu ai ai wanda baya kaza bai waye ba fasi Allah ta'ala ya jarba al'ummatai wato al'umma da ciwuka da annuba da a cikin al'ummatan da suka gabata babu irin wannan zai mu kalli wato abu rayuwar da muke ciki a yau za ga a aikata alfasha da yayata ta babu ga ƙananan yara matasa babu masu tasowa babu da kijai babu mata ba maza kowa alfasha alfasha alfasha yau kalli social media da ta zama idanuma suke tallata alfasha a fili ba kunya ba tsoron Allah mutum da fuskarsa da jikinsa da kuma yadda kyamara ta haska shi shi yake aikata alfasha ga shi nan sunansa wani an san shi zai aikata alfashe ko zai aikata alfashe ce ta yadawa ai ta yadawa ai ta yadawa ai ta yadawa yau kalli mutane burin samu dama a rayuwa idan ina fanta ma idan mun ina aikata sabon Allah iri iri wanda ya ga dama ba halal ba haram har ma yana jin kunya a fili zai aikata kaza zai dauki kaza isa a mota i kaza a ganshi da kaza i kaza i kaza lafiya lau baya jin ma sabon Allah yake ya samu nutsuwa akan abin da yake aikata to dole Allah ta'ala ba zai canza mana ba sai mun canza ne da hannun mun tuba mun koma zuwa ga Allah idan ko ba mu haka ba to waɗannan abubuwan da masu ya ambata su za su ci gaba da kasancewa a cikinmu yau ka duba shukan da 'yan shekaru kalilan ba a san su ba yau ga sunan sun yawa a cikin al'umma sun yi yawa bini bini za a ce wane kansa bini bini Eh, hawan jini bini bini eh, abu kaza bini bini abu kaza kowa ciwuka na uniform ne al'auza wa ta'un ko ki ta yawo a cikin al'umma kuma Allah ta'ala ba zai dauke ba sai mutane sun gyara da kansu manzo Allah sallallahu alaihi cewa abu na biyu walan yanqusul kiyala wani mizan illa ukhudhu بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم matsawar mutane wato an ce wa suka zamanto suna tauye almikiyara wa mizan ma'auni da dukkanin wani mizani da a ce an auna abu kaza kimarsa kaza ko abu kaza ga yadda ya kamata a yi kaza sai a tauye shi to ana ganin wata dabara sai da za a samu kuɗi da yawa ko za a samu wata dama da yawa sai a yi haƙinci a tauye mudu ai duk abin da ya kamata a yi a takura abu in kaya ne za a oda su da kwalitin su an fara kama masu kwaliti ala da oda ta gaba sai a matse su a rage musu kwaliti a kawo su a haka da irin nassin wannan kuɗin in dai waya ce aka kawo ta mai kyau an fara siya a wata oda sai a je a gaya kamfanin sai ga shiga shiga yadda za a sai a kawo a kawo mara kyau in ka zane duk wani dangin abu da za a ce gashi an kawo shi za a wannan sai an rage masa kwalitinsa to madara al'umma ba su gane irin wannan ba illa uku zu bis ba ta mutane an jarabe su da fari wa shiddatul ma'una da kuma kuntar rayuwa wa jauru sultana alayhim da kuma zaluncin shugabanni akan su matsar mutane ba su tsoron Allah sun daina irin wannan ɗabi'ar da ake ba mutane su baka amana za su ce kaya ka ce musu farashi kaza ne amma sai ka kawai sai ka zalunce su su sun cika ma mudu sun baka kuɗin haka yadda ka ambata amma kai ka haince su kun ala da wannan abin da aka samu ba zai albarka ba fashi al'umma sai zaman to cewa ko da an samu ruwan sai ga me abincin mai bai kai da ake bukata ba a samu wadatarsa ba ko da abincin gashi mai amma mai adar abincin gashi ta hana a samu a wadata wa shiddatul ma'una kuncin rayuwa wa alhalin rayuwa yau ga albashin ana daukan eh, dubu kaza ko dubu ɗari kaza amma baya isa uwar kuɗin ga tsibubu a account amma ne ana ta wahala Wasu shiddatul mauna sannan kuma me wa jawul sultani alaihim da zaluncin a sultan shugaba shi ma ba zai daina abin da yake matsawar ba ku gyara ba shi ma ba zai daina abin da yake ba ku ne kuka jawo aiki zaluncin da kake a shago a kasuwa a ofis abubuwan da da du muke yi shi ke janyowa su Allah ta'ala yake ba mu mai azzaliman shugabanni ayyukan mu ne suke ganin wannan inda a ce za mu gyara mu tsoron Allah Allah ta'ala sai ya kawo wanda zai mu zai tausaya mana amma muna zalunci muna aikata abin da muka dama kuma sannan muna sa rai Allah ta'ala zai kawo shugabanni shugabanni na gari ba nan babu wata wata anin guda ko in ce wata biyu mun zo mu a gidan mai za mu sha mai an bi layi a cikin tafiya layi yana dan motsa sai ga wani ban Allah ya zo da abin hawansa kuku ya shiga shi sai an zuba masa to ana cikin wancan kokowar za a zuba masa mai nan ko mutane suna cewa ai ai shugaban nan su ne matsala ai kamata yi wallahi a can tun daga kan kansila har shugaban kasa a canza kaza suna ta suru kasu ne kuma sai na musu shiru haka wasu ana bashi mai sai nake gaya musu nake ce musu yanzu an canja ya zama to wannan ya zama shugaba ya za a kina kun ga yanzu zo amma an ba shi mai kuma sai aka aikuwa aikuwa a in dai gyara muke sattu sai mun gyara kowa sai ya ji cewa gyaran nasa ne zai gyara gwargwadon iya inda Allah ta'ala ya ajiye shi ba ta za a kai cuta kuma ka sa rai wai kai za a yi ma adalci ba zai yi ba sai ka yi gaskiyar sai Allah ta'ala ya tausaya ma ya cewa daga gaske da Allah ta'ala ya taimaka ma amma kana zalunci da kaga dama kuma kana sa rai wai kai za a yi ma a Allah ba haka yake ba haka ka'ida Allah ka kama Allah ta'ala ya samu dace da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa mutane walam yamna'u zakati amwalihim mutane ba su taɓa hana zakar dukiyoyinsu ba da Allah ta'ala ya ba su illa mun'ul qatara min sama face an hana su ruwa daga sama walaula bahaima lam yumtaru ba da ban dabbobi ba da ruwan sama ba za a ba an gaba mutane ba su waye gari suna hana zakkar dukiyoyinsu ba ba sai ruwan sama mai an hana su walaula bahaima lam yumtaru a ake nan hatta ruwan sama da ake samu matsaurar al'umma suka ɗauki wannan halayya ɗabi'a to ba don kai ake ruwan sama ba Allah ta'ala yana kallon mai halittun da suke ba kai ba shi sa Allah ta'ala yake kusa da ruwan sama walau lal baha'i malan min qawl mu kalla halin da muke wani an lissafa maka abin da zai fitar a shekara sai ji sun yawa sai ce ba zai bayar ba wanda alhalin ya manta wani dukiyar ba ta ba ce Allah ne ya ba shi aro wanda Allah ta'ala ya ga dama gobe zai iya kwacewa Allah ta'ala ya iya karbewa gobe dalilin da yake nuna haka shine akwai mutanen da Allah ta'ala ba su dukiyar ajiya Allah ta'ala biya ba su amma yanzu ne ya karba ba ku akwai su da yawa shi ma ya san su to kai ma ka ji kai ma wannan kadara suke faɗo a kanka kuma in baka bar ba wannan zunubin ko da baka da shi da ka baya ne wala yana kanka sai Allah ta'ala ya ce ya ainihin tambaye ka a ranar alkiyama cewa na baka kuɗi ka fitar da zakka baka fitar me yasa baka fitar ba ba ka san hukuncin ba ba ka san duke saka ta kai nisabi ba shekara nawa baka fitar ba wani zai ta shekara 20 wani shekara 5 wani shekara 15 sai Allah ta'ala mai ya tambaye kuma ya masa uba akan abin da bai wani kuma ka samu zai fita da zakka amma ba fita da ita yadda Allah ya ce sai zai fita da ne yadda son zuciyarsa ya gaya masa yana ganin dukiyarsa ce bai san abin da ya fitar din ba nasa bane wannan abin da ka ware na Allah ne wani abin da ka ware na Allah ne wanda ka fita to matsawar al'umma idan suka ɗauki wani ɗabi'a ta hana zakka to ba da za a ce a dinga samun albarka a cikin abin da Allah ta'ala ya bayar za a ta tara kuɗaɗen amma mai babu kwanciyar hankali babu nutsuwa babu albarka abubuwan iri-iri Allah ta'ala zai iya haifar da jarabawa da yawa a kan zuciya ga ta akwai amma ba a iya bacci wani ma sai an masa allura sannan zai samu bacci zai samu relief wani sai kaza wani sai yayi kaza wani zai iya kwana biyu bai bacci ba in ya dawo da dare sai ya ta lissafi har har zuwa asuba sannan da asuba zai fara shiga shirin ya ƙara fita haka haka wa alhalu iri azaba To zuke ta koma azaba Allah ta'ala ne masa azaba da wannan haka ransa yana kuna baya samun nutsuwa ana shan wahala amma ne ba zai iya bari da illar sako kenan shi sako in ya kama zuciya baya iya bari sai da wahalar da sai da wahala Allah ta'ala ya samu dace haka na wato ana abu na hudu manzo Allah sallallahu yake faɗa yake cewa walam yanqus walam yanqudu ahadallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihi aduwan min ghairihim wato al'umma za su ɓaro wato warware alkawarin Allah da alkawarin manzon Allah sallallahu ba a kansu ce sun warware wannan alkawarin illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fati Allah ta'ala ya tsora musu wato ana abokin gabar su a kansu wanda ita gana musu azaba matsawar al'umma ta ce da'a ga Allah ya ga Allah da manzon Allah ba za su ba su yadda sai ga dama za su rayu to sai Allah ta'ala ya ɗora musu abokin gaba su ita gana musu azaba fa akhadhu ba'd ma fi aydihim zo su ne karbar abin da yake hannunsu ba yadda za su shi ne halin da muke ciki shi ne halin da muke ciki mun ji ba za mu ba Allah ko yana aikata rayuwa wa rayuwa da ya gana ma to yau da kasashen duniya nan manya manya kasashe suna ta saƙon mu ko ana ta mai da mu bayi kullum kuɗin mu yana ƙasa tattalin arzikin mu yana baya fa akhadhu ba'd ma fi aydihim sai sun karba nan da ku ji za ku wato Allah da manzon ba sallallahu alaihi wasallam zai zama to da za'in da Allah ta'ala zai muku shine abokin gaban ku sai Allah ta'ala sai ya dora shi akan ku sai ku ta shan wahala da shi wato abu na biyar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa malam ta'akum a'immatuhum بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم matsawar wasu an al'umma ba hukunci da abin da Allah ya saukar ba ba hukunci da alkur'ani ba wa ya tafayyaru min ba an zalallah ba su dinga zaben hukunce hukunce ba cikin abin da Allah ya ba ba a sahun ba Allah ta'ala ya sanya faɗan ko wahalar su ko tashin hankalin su tsakanin tsakanin juna da juna a ta samun rigima ma'ana nan manzo san yana magana ne game da wajibin shugaba da shi ma in ya sarar da wani haƙƙi ba kadai haƙƙinsa ake magana ba in ya sarar da wani haƙƙi babban haƙƙin da yake kasa shine hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar da kuma in za a wata doka a kalli me Allah ta'ala ya ce a ayi to in ba haka ba me illa da ala ba a fahim bainahu ba ta ala ta'ala ya sanya wahala su a tsakanin fama a yi ta abubuwa wanda suke me ba haka ake so ba to haƙiƙa idan muka kalli waɗannan abubuwa guda biyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisin mu ga duka muna ciki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mafitar cewa abu kaza zai faru a cikin al'ummata abu kaza da abu kaza ga maganin abu kaza din da abu kaza din in dai aka kaza in ba ai kaza ba to ga abin da zai faru kai kinan maganin ka a fada wani matsalar shine a kiyayi shi shi shine idan mun cewa a kiyaye Allah a cikin abubuwan da zaman to manzon sallallahu alaihi wasallam ya kawatar akai an ce ga imamin ya zo Allah ka ya samu dace assalamu alaikum